ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين حقيقه mun aika annabi Musa da ayoyinmu zuwa ga Fir'auna da manya-manya daga cikin mutanensa, sai ya ce da su, Ni manzon Ubangijin halittu ne gaba ɗaya.